wa alaƙatu ali ma ahal bait ko kuma alaƙatu ali ma sa'ir sahaba ko kuma alaƙatu sahaba ma ahal bait wannan mawdu'in na gabatar a Abuja sai limamin barin Plaza sai ce dan Allah in yi hakuri in ƙara kwana in yi wannan don larabci na yi ta sai ce in tsaya in ƙara kwana in yi ta da Hausa a masallacinsu bayan magariba da na zo ina yi sai na fahimci al'umma ga baki ɗaya ba a san shi'a ba labari dai kawai muke ji na biyu kuma har wani ke ce min yanzu malam a ce a duniya babu garin islama da ke da nuclear weapons makaman ardangi sai iran babu wata daula mai karfi da ake ji da sai iran babu kaza babu kaza yanzu malam idan muka daina alaka da ita gashi muna yi da amerika gashi muna da russia ashe ba cuta bace akan mu na ce to alaƙar mu da rushe ta sayan kaya ce ba ta addini ba ce alaƙar mu da amurka sayan kaya ce ba ta addini ba ce kuma ka taɓa jin a duniya iran sun taɓa yaƙar wata ƙasa da bata imani da allah ba babu a tarihi babu ka taɓa jin iran sun taɓa murguɗe wani mutumi da ya yi ka sassaɓa ko ya sa yawon musulunci Ba babu a musulunci babu to na tuna wani sima da muke a senegal wani bawan Allah sai yake cewa kafaka shi'a an tu'arrifa an-nas manhum ya ita ga shi aka wada ma jama'a me shi'a karka ce komai ga yama al'umma idan ka zo ciki kamar yadda abinda malam Khamis yayi da abinda malam Salisu bin Kabi yayi da abinda malam Murtala suka yi jazakumullahu khair cewa suka yi gata kawai yanzu anan in dai ba mahaukaci bane ka fita gobe ka ƙara rage sabai saboda Allah nan sabon da ake magana yan uwa kokari ake a zage annabi sallallahu alaihi kai tsaye sai aka dan koyi daga baya kamar mutum nake da malami malami kai ke da almajirai almajirai sai aka samu cikin su akwai dan sholi akwai dan kaza akwai dan kaza sai aka ce ado yan iska ne haka suke da macen waye koya musu kenan malamin su ya koya musu idan ana so a kaskantar da kai a aibanta ka sai a ce a cikin matan shi ma akwai lamisa alati la tarudda lamis wanda ba ta mai da hannu inda an kira shi da sauro to me ake so a ce maka sai a ce kai cikin iyalanka akwai mazinata wannan shine abin da aka yi an yi taron musulmin duniya a darul darul hadith amma kan ni an gayyace ni to an ce musulmai duka hada irshi an a ciki sai na zauna ne ko dai in ce ne sa'a a da rashin kusa da ni a shi dan shi'a ne sai muna magana sai yake cewa kaga da ahlus sunna sun yadda da tun mun gaba da agarka sai ta a sai kai a ne ta shi'a shi ai mu a mu an ce kuna zagin sahabbai sai ce wallahi ba mu bane qur'ani ya zage su sai ce wato na gode ina wurin yake sai ce ba Allah ya ce wa min ahlil madinati barzu ala nifaqi ba sai ce kware da gaske Allah ne ya ce to mu kara gaba ayan mu sai ya ce a ya ce a'a mu tsaya nan na ce a'a mu je gaba yana matsaya ina waje gaba har dai jama'ar musu suka fara gane cewa za mu rikici kuma ana taro sai na ce Allah cewa ina ta alamuhu na na alamuhu idan zo tsira farin jaka da dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam bai san su ba kai ya kika san su sai shu shi ayya san ma ba gane ba dan uwa sahabban da ake magana bayin Allah bayan Allah nan babu ɗaya daga cikin ahalin suna da ya ce sabai masu mai ne ɗaiɗaikun su babu ya yi da suna iya kuskure suna iya samun daidai amma umuman su yi taro ga baki su akan kuskure a zamanin su matsayin al'umma ba zai yi ba saboda alkur'ani ya tabbatar mana al'umma musulma ma'ana ma'asuma ce wa man yushaqi rasulun min ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sabilil mu'minin anan ma'ana hanya ce ma'suma daya na biyu waɗannan mutane sabai in ka ɗauka sun yi kuskure kai dan bakin ruwa to so ubangiji sai ce ya yafi musu ya ce laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar kalmar muhajirin duk wanda ya kaura daga makka ya tare a madina muhajir ne yana ciki abubakar na ciki umar na ciki waye ke ciki furgita muna gane ko ku cire min abubakar da umar daga ciki bi nassin min kitabillah muna ganewa yace wal ansar su suna ciki sannan Allah ta'ala shi karcewa laqad rabbiyallahu al mumin idh yubayyi'unaka daya sai aka ce ai munafikai ne wai ina ne wurin munafinci Na ne ina ne ke zama ba zuciya bane to in nan ne saboda sanin Allah ta'ala ya kware Allah masani ne akan zukatansu yace wa alima ma fi ya san me ke cikin zukatan binan alhada rabi ya bihi ya san in ma munafikan to munafikan ne a wurin Allah ya yarda su muna gane wannan ba wannan kaɗai ba alqur'ani qata wa sabiquna alawwaluna والمهاجرين والأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار باب من لما يأتي آية ابن كثير سيطوك في أنا كيكاوا كما جدا تدوب آية تقريبا ولا أبو cikin ibn kafir yace babu jama'a dolaye wawaye kamar masu fushi da wanda Allah ke so babu sakare a duniya kana fushi da wanda Allah ke so Allah ya ce nawa ne ina son so kashi ni bai ga daba wallahi to baka daba ba a yi ni wallahi bai yadda ba, to wa za yanzu ni Allah karkai da su haka ya haka ibn kasir ya ce ya ce saboda ka al'umma ne wanda zukatan suna kifa ne zukatan su a kifa suke ba sa budewa karshe sai ya ce wanda yake inkarin wa'inda Allah ke so an nalahu imanu bil qur'an wanda yake inkarin wa'inda Allah ke so ya za a yi rukmar qur'ani ko ma cikin jami'ar qurtubi al jami'a fi akan qur'ani ma qurtubi duba cikin tauba ne ha yau inda yake cewa in la tansuruhu faqad nasarahu Allah izmi akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini fi al-ghar idh yaqulu liman sahibi al ya ce abubakar abokin sa kowa ya wai ban so an kawo hadisai da dan kuna iya da ibi ne to na kare shi huta al da ibi ne ku faɗa asibiti dan ta cewa a'a kawai ce ake mata aisha ce sai alkur'ani ya ce wa azwajuhu ummahatuhum sai na ce idan dai kai mumini ne dan shi'a ka'ida ka imani to an Aisha an anha uwarka ce in ko baka yadda ba to ka sa kafa ka runguji alkur'ani gobe kiyama yakunu bainaka wa lahi liqa bayin Allah abin da yawa qur'ani nake kawo muku Allah ta'ala ya aminta da su ya ce nashi ne ya yadda ya yi kaza in kace to ai Umar dan Khattab ya yi kaza ka ci yana cikin da Allah ya ce ya amu da sun yi mubaya'a karkashin bishiya yana cikin wayan Allah ya ce ya yafe musu dan shi muhajir ne me zaka ce a'a ban yadda ba to kawo aya daga alqur'ani wanda ke garin mu ka cire sunan Umar da Abubakar muna jiran ka daga nan zuwa bayan shekara goma sha uku idan Allah ya rubuta mana rayuwa ka kawo wurin sai mu gani Allah ya taimake mu Allah ya jagoranci Allah ya jagoranci ɗan uwa ina ƙara kira irin wannan mahadurori a haɗa wa mata irinta a yi wa mata irinta a fili kyakkyawa ƙato wannan masallaci Allah ya mai albarka Allah ya mai albarka wa'inda suka haɗa wannan muhadara Allah ya musu albarka malaman su gaba da gudunmawa ni kan ɗan yaro karansu ubangiji ta Allah ya musu albarka Allah ya musu jagoranci ya mai da kowa gidan shi lafiya ya albarkace mu da abin da muke so ya kuma cire mana kyama ko soyayya daga barna kowace iri ce ibn taymiya ya ce mutum mai hankali bai taba kafa hujja da alqur'ani da sunna akan barna ba zai yi ba ashe in ya kafa hujja da alqur'ani da sunna to hukaci ne Allah ya taimake mu ya ba mu ikon dacewa subhanakallahu wa bihamdika la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin to Allah ya sa ne ma ya cin masamu wato duk tirakun da ne amfani da su na datsa malam sai da ya karya na ba da uzurin rashin lafiya eh na ba da uzurin sama kun ga abin da ya faru takaddan ma da zan bayar sai na ba uba na malami na sai kuma ne bai da mai da kayan shi to idan ana babbakan giwa ba a jin kaurin tsira da aka sai na hakura a yan wa musulmi za mu je a gurguje mu kira ɗaya daga cikin malamai shi ma wato malam abubakar sadiq doka sai dai za mu ba ku haƙuri kaɗan yanayi ɗan saɓa mai yanayi kaɗan duk da na san ba saɓawan ba ne akwai su da dama yan uwa da suka zo ba sa jin hausa gaskiya galibi ko daga nesa sukan korafi me yasa in an tashi abu sai a zama kama ana nuna ƙabilanci hausa hausa hausa kaɗai duk da muna duba yanayin wanda suka fi yawa ne a ciki ba don muna nuna fifikon yaran akan wanda ba shi suke amfani da shi ba da haka nan insha Allah we want to use this opportunity uh, to give chance to one of our scholars in person of Mala Abakar Duka uh, to come forward and deliver his own talif in English language for the benefit of our brothers that their language they are not Hausa by tribe inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا بد من الرجوع إليه ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان للدين وبعد السلام عليكم my brothers in Islam uh, لله we thank Allah subhanahu wa ta'ala for making this gathering a successful one in which our erudite and uh, famous scholars are invited to give lectures in order to enlighten some of our ignorant Muslims that are ignorant of the sect of Shia. Uh, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that has spared our lives to this day, being the ninth of Safar, the migration of the Prophet, Muhammad the peace and of Allah be upon from Mecca to Medina, being 1,435 years, which coincides with the Gregorian calendar today being the 12th of December 2013. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great favor. Well, I wouldn't want to take much of your time. But as you might have heard, our first scholar that has given his lit paper, that is Sheikh uh, Hamz Al Misri, may Allah reward him abundantly with Al Jannah. He has spoken everything about Shia. He has told us the genesis behind the treachery or the evil plan that has been organized in order to kill Hussein he has told us about his childbirth, in other words, the date of his birth, where he was born, and all what had happened, down to the stage that he was killed. By who? By the Shiites, not by the other Sunnah. Not by the other Sunnah. It is the Shiites. So it should be a philosophical statement. It's a foolish statement for those who must have killed one of our Islamic predecessors to still come back and start sorrowing, showing some sadness upon his death, whereas they were the killers. And Allah subhanahu wa ta'ala is our Rabban. So really, Shiite is not a religion based on the teachings of the Quran and the Sunnah. It is another religion entirely based on the willful and wishful desires of some misleading servants of Allah the Most Exalted. So, really, we must make sure that we always remove and distance ourselves from indulging into them. For it is one of their dogmatic beliefs that if you love them, you have faith. If you hate them, you are a kafir. That is what one of their imams their Imam al-Khamis Abu Ja'far said in the book of Al-Usul min al Kati, the fourth volume, page 188. He said, حُبُّنَا إِيمَانٌ وَبُغْدُنَا كُفْرٌ Loving us is faith and hating us is what? Is disbelief. And I am saying that حُبُّهُمْ حُبُّهُمْ نِفَاقٌ أَوْ كُفْرٌ walakin bukduhum imanun, الله. So therefore, I'm enjoining my Muslim brothers and even the sisters there at home to fear Allah subhanahu wa ta'ala and come back to the real religion of Islam based on the teachings of the Quran and the Sunnah of Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. This Shiite said is built upon 12 imams al-ithnay ashariya and it is one of their dogmatic beliefs that anybody you hear answering the name of Imam in Shia he knows when he is dying and he is dying if he will any Imam in Shia knows when he is dying whether tomorrow or next tomorrow and he is dying when he will so even if Allah said he should die today if he doesn't want to die he will not die that's what they said yes أن الأئمة يعلمون متى يموتون ويموتون باختيار منهم they die when they want not when Allah wants so even if Allah said you should die today they will not die and Imam Khomeini has said in his book Al الحكومة Islamiyah, which is kufr he said إن من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى ملك مقرب ولا نبي مرسل كما روي عندنا أن الأئمة كانوا أنوارا تحت ظل العرش قبل تكوين هذا الآلة He said it is one of the generally accepted principles of, Shi of Shia But all the, all the A'imma, all the leaders of Shia nobody reaches their stage or their degree or their you know standard even even an angel that Allah has sent, like Jibril alayhi salam, even a prophet like Muhammad sallam, they are not up to their stages, meaning they are above them because they have uplifted and elevated Ali upon prophets. And that is why the Sahib al-Shifa, Al-Qadi iyaf said in his book, Al-Shifa, Al-Jinn al-Fari, he said, وَكَذَلِكَ نَقَطَهُ بِتَكْسِيلُ قُلَاتِ الرَّافِدَةِ في قولهم أن عليا أفضل من الأنبياء He said we have no doubt that the, the, the author of Ashifa that those that must have uplifted and elevated Ali upon prophets of Allah they are kafirun may Allah protect us well there are many things to say because of time and you can see Mala Umar just by my side I think I have to go in the curtain here I wish us all the best I look forward to see the guys arrive and as we gather here, may Allah gather us in Jannat al-Firdaus, not only here alone, even our mothers and sisters here and at large. May Allah SWT continue to guide us right. May Allah SWT uh, continue to make us see the light and continue to follow it until it leads us to nowhere other than the garden of bliss. At this juncture, I said أقول hada. Wa وأستغفر الله والسلام عليكم Wa الله وبركاته. الحمد Alhamdulillah. bala bakar Sadiq do mention my name. I hope I will not be offended by my fellow brothers. Inshallah, we are going to organize a very complete section for English, uh, of English for the benefit of our brothers that are using English for their medium of communication. Da Allah za mu so mu amfani da daman nan kaɗan kafin gaba ta gaba ɗazu na yi kuskure wurin sanar da littafin almadkhal ɗin nan. akwai kalanda ɗan uwa malam salisu mai niƙabi yayi wanda yake ya kunshi duka wannan ababe da ake magana a kansu wanda kuma shi ma yana waje ana saida sa ga taken sanan sunna sakshi a sam sau da haka don kayan tauyen abin mudu malam salisu a sakan biyar wani irin takaitaccen muhimmanci na wannan abu za ka iya faɗa ma al'umma a takaice do Allah wannan kalandar tana ɗauke da sunayen wa'inda aka kashe tare da imam Hussaini ne a Karbala wato masu suna Abubakar da Umar da Usman cikin 'ya'yan Aliyu da kuma Abbas wanda duk an kashe su tare da Hussaini amma baka ji ana faɗi sai dai a rika cewa Hussaini kawai saboda yayin da aka faɗi akwai Abubakar da Umar za a gane cewa akwai kyakkyawan alaka tsakaninsu da wancan Abubakar ɗin, haka nan ga Hassan shi ma yana da Abubakar da Umar da Usman da Hamza su ma an kashe su a Karbala tare da Hussaini. sa'annan husainin yana da ɗa abubakar da umar su ma an kashe su a karbala kuma a takaice cewa imaman shi'a da suke cewa guda goma sha biyu kowannen su baya tare da wato ainihin shi'a in ka ɗauki aliyu zainal abidin shi ma ga yana da ɗa umar yana da ɗa usman yana da ya khadija wanda ɗan shi'a ko karnuka suke sa abubakar da umar sa'annan kuma akwai muhammad wato muhammad jawad wanda yana da ya khadija Sannan akwai Ja'far Sadiq wanda shi jikan ma Abubakar Siddiq ne dan wacce ta haife shi ita ce Ummi Farwa Ummi Farwa yar Qasim Qasim dan Muhammadu Muhammadu dan Abubakar saboda haka shi ma yana da Abbas yana da ɗan Aisha su masu zibdakiki suna tsine wa Aisha kenan sai Musa Kazim shi ma yana da ɗan Aisha yana da ɗan Abbas sai Ali Rida yana da ɗan wato Umar da Hamza wato a takaice dai abubuwan wannan wato shi'a daban imaman daban in mai so sai samu a waje wurin yan agaji nan kuma auratayyar da ke tsakanin sahabbai ne da ahalin baiti da 'ya'ya da jikoki bayan karbala a malam zai karar da daɗin matan sai hana ku siya saboda haka nan <laughs> shi ma kar ku jawo shi naku ku nema a waje farashin shi ba zai gagara ba a ku yi hakuri akwai doka na mashin mun sani kuma mun hana kowa a ɗauki mashin ɗin saboda tsoron laluran sata don muna da matukar yawa wurin nan abin yi da Allah ku yi hakurin Allah da minti goma in yawa ko ƙasa da haka komai ina fatan ya zama an karkare shi yawwa ga sallah ma da za a yi da Allah ku yi haƙuri muna sane da halin da ake ciki da Allah kara haƙuri da mu to da haka yana da kyau mu tsarkake ninya wala har sako an bani wasu ta Facebook wasu ta kaza cewa su fa sun zo dan malam suna ya kamata ka zo dan Allah ne dan uwa don Allah ke komai bai kamata tsaya wani ya tsayi da kai ba bai kamata motsa wani ya sa ka ƙara gaba ba ka tafi wanda ya kuwa nan da ka faɗa yana ganin ka wannan ne mafi alkhairi riban da zaka ci ina fatan mu canza niyoyin mu da sun kasance kishiyan haka to na san kun sani dai malam Musa su asalin sunna ne don haka kuma wallahi in haushi za ku ji sai dai ku ji haushi na minti ɗaya rak zai yi <laughs> gaskiya ta janibin da zan yi tsokaci kuwa shine ta janibin hukuma saboda wasu matsaloli suna tasowa wayannan matsalolin kuwa shine wato a duk lokacin da yanzu ahalus suna za su yi wa'azi sai shi shi'a su je su kai magana a gwamnatance cewa wai za a tada hankali wai za a zage su to in zagi yana kawo a rigima mu kar hukuma ta manta ba. mutanen da muke kimanta su kima ta ƙarshe ake taba su ne sahabbai ina ba ta an fahimta in dai zagi yana kawo rigima to mu da ake zagin sahabbai mu yaƙi ya kamata a ce mun tayar amma ba mu yi ba ɗazu mun yi magana da wani jami'in tsaro na faɗa ya ce ai ƙasar ba addini ake mana na ce ko ba a addini ba akwai doka ta mutunta addinan mutane ba to mu ahalus sunna ne kamar yadda aka sani kuma billahi allazi la ilaha illa huwa wannan aqida wannan aqida ta sunna mu muna jin cewa ba wani mutum da yake da stumbling block da zai iya sawa ya hana ta tafiya babu saboda haka wanda da yake da mutsami lallaba mutsamin sa ba mu hana shi ba mu kuma ibn mu mita mu sunna assalamu alaikum wa rahmatullah to Allah ya saka da alkhairi to ba tare da bata lokaci ba malam muhammad bello al'adamawi abu subaiya ba ka rika na kwano sai na shiga fi tafi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أصعد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا تأخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba da tamanin akwai bukatar ƙara wani abu akan abin da malamai suka faɗi sai dai musiffanta da sifar da Allah madaukakin sarki yace innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wannan ayar ta zamto mana izina mu dauke ta mu dora ta a cikin ayyukanmu abinda muka ji ayoyin alkur'ani ne da nasi na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suka inganta to ba mu da ta cewa face mu ce mun ji kuma mun yi biyayya dangane da wannan faɗi ka yi ƙoƙari duk wadda ka sani ɗaya daga cikin abokanka wadda ya tafi cikin wannan tafiya ta shi'a ka miƙa masa kaset ɗin nan kawai ya saurara ya zama kai kuma irin jiharin kawai da muke buƙatar kai kenan a ƙarshe hukuma ta ƙasa kun san an fara shiga gab da 2014 ko wadda za mu tinkari 2015 hukuma ta ƙasa ta fito da tsari na sabanta kati na ɗan ƙasa an yi wa ma'aikatan federal gamman an fara gangarowa zuwa ga sauran gama garin al'umma labari da iske mu cewa ana buƙatar a yi amfani da wannan katin gudun ba da katin zaɓe domin an tabbatar da cewa mu dai ba za mu yi wadda ake buƙatan ba don haka za a dakile mu ta hanyar taƙaita mana katin zaɓen da za mu samu da wannan katin ɗan ƙasa da haka muna jan hankalin dukkanin wani baligi maza ko mata kowa ya tafi federal a can wuraren kawo akwai inoyin da ake yin wannan national id card ɗin kowa ya je yi mu 'yan ƙasa ne ba 'yan nijar ba ne mu fahimci wannan da kyau saboda haka muna da 'yanci mu yi zaɓe kuma muna sanar da hukuma idan har katin ɗan ƙasan da ta bayar bai gamsar ba to wallahi ba za mu damunci wani ka'ida na cewa sai da shi za a ba da katin zaɓe ba ba za mu lamunci wannan ba idan ana bukatar sanin asalin mu kawai a yi ettin kemal a yi ettin a ga layi daga nan kaduna har bayansa sai mun ja layi a kan saboda haka ya kamata al'umma mu miƙe don girman Allah kowa ya bada lokacin shi ka sadaukar da wani ne ka je ka yi wannan katin da fata Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa insha Allah mun zo gab da gaske na gaban wannan haɗuwa ta mu da Allah ku haƙuri mu karkare abu biyu ne kadai na farkon su sanarwa ne na ji kuma za mu kirayi ne shugaban yan uwa da suka hada wannan haduwa din wanda su kansu malaman da kuma mun takaita mu Allah dukan ku suna da ladan ku dan su ne jagorori ma na hada wannan al'amari din gaba daya ba tare da tsawaitawa ba ina ganin waɗannan su ne ababen da zan iya hararowa waɗanda ne kuskure ina fatan a yi mun afuwa a kansu zan kirayi ɗan uwa malam ibrahim adam kasuwan barci wanda shi ya jagoranci a yan uwa da aka haɗa wannan zama da ya rufe mana wannan zama da insha Allahu sai kuma haɗuwa ta gaba wanda Allah da za ku ji kamar ta kafafen da aka sanar da ku insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah so a'udhu billahi min alim min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to muna godiya ga Allah matuƙa gaya da ya ba mu iko da damar ganin wannan muhadara ta gudana cikin yadda Allah ya so ta gudana alhamdulillah wata abin da ya sa muka fara shirye wannan muhadarar wani wa'azi ne da wasu 'yan uwa suka yi tara mu suka yi mana akan abin da muke gabatarwa kamar shekara sha biyar ko ashirin baya na makon sunna a wannan garin kaduna ɗin nan da kuma irin gwagwarmayar da matasa suka rika yi da kuma baccin da muka yi ko ma watakila mutuwar har ya jawo dalilin da a yau a garin kaduna har ake iya ɗaukar makara a sanya mata likafani a tsira mata masu a zo a aje a gaban al'umma ana ce musu gawar jikan manzon Allah ne wannan kuma ahalus sunna ne suka kashe shi wannan an ya cikin garin kaduna mun gani ko ba gaskiya ko ba ba sai a yi wasu mutane da alkyabba da rawani da saje da gemu da kwalbar giya a hannu da kuma takobi da bulara suna ihu suna cewa su ne jikokinsu sayidina ma'awuya radiyallahu ta'ala anhu da su irin yazid bin ma'awuya Allah ya ƙara mashi yarda da dai sauransu su ne suka yi abin da suka yi mulki daɗi kaza kaza da sauran irin waɗannan abubuwa wa'annan abubuwan a cikin garin Kaduna aka yi duka an ɗauka a bidiyo kasa duka an ɗauki waɗannan abubuwa amma wai waɗannan ba su tada hankali ba sai lokacin da aka ce a taro a masallaci ɗakin Allah duk alu sunna in za su yi taro masallaci suke yi a masallaci muka yi taron mu muka ce to kuma bari in gaya muku shine wannan na farko ne daga nan zuwa sati uku za mu irin wannan taron a Kaduna North Local Government in Allah ya yarda za mu kuma yi taron gangamin matanmu da 'ya'yanmu gaba ɗaya masoya manzan Allah sallallahu masoya Abubakar masoya Umar masoya Usman masoya Aliyu radiyallahu ta'ala Anu, masoya Hassan da Hussein jikokin manzan Allah za su yi taro malaman mu su mana bayani gamsashe daga alkur'ani da sunna akan abin da Allah ya tsora mana mu a ahlus sunna mun yadda wanda bai san manzon Allah ma ba musulmi bane ba mu duk ahlus sunna mun yadda da wannan haka nan wanda duk bai san Abubakar da Umar da Usman da Aliyu baya san ainihin Hassan da Husaini wannan mutumin naƙisi ne a imaninsa to don haka ko in Allah ya yarda za mu ci gaba kuma shekara mai zuwa shekarar nake ni wadda za mu shiga ta boko za mu dawo da gangamin da muke yi na na sunna ah, na ainihin makon sunna wanda muke yi daga alhamis juma'a asabar lahadi in Allah ya yarda za mu dawo da shi bayan shekara goma sha biyar da ba mu yi bayan Allah ya yarda za mu ci gaba da yin wannan a garin Kaduna da zare ga yan uwa mutanen zare nan da suka zo suke cewa to a Kaduna kaɗai ne za a yi wannan a'a har da Zaria watakila ma za mu je har da iyayen gidan zage zage da har Kano za mu tafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى wannan taro ya tashi kuma yanzu duk wanda bai alwala ba akwai minti biyar da zai je alwala don mu zo mu sallah insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ربنا تقبل منا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين